matsalar karancin ruwan sama a jamhuriyar Nijar ya sa wasu manoma komawa harkar zinariya. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a ciyar tamu mai albarka mai suna Tsintsiya TV YouTube channel wata ke kawo muku labaran duniya cikin harshen Hausa. Kimanin kashi arba'in cikin ɗari na manoma a jihar Agadez da ke arewacin jamhuriyar Nijar. sun cewa gonakinsu inda suka koma harkar neman zinare bayan da suka samu kansu a halin tsaka mai wuya sakamakon matsalar karancin ruwan sama da aka samu a bana masana sun yi gargaɗin cewa rashin isasshen ruwan sama a Nijar a bana ka iya haifar da karancin abinci da hauhawar farashin kayayyaki a kasuwanni sai dai gwamnatin ƙasar ta ce tana ɗaukar matakai domin magance matsalar a bana manoma a jihar agadas da ke abocin nijar sun samu kansu a cikin hali na tsaka mai wuya sakamakon ƙarancin ruwan sama da aka fuskanta lamarin da ya tilasta wa kusan kashi arba'in cikin ɗari na manoma barin gonakinsu domin zuwa wuraren haƙo zinare adam efangal ne magajin garin yankin tabelot ya ce rashin ruwan sama ya shafi harkokin noma don haka akan tilas manoma suka koma neman zinariya babu wani yanki a jihar agadas da ake yi aikin noma da ya tsira daga ibtila'in lamarin da ya sa manoma tafka asara mai yawa in ji madugu mamba a majalisar manoma ta jihar agadas a gefe guda kuma manoma masu yawa na tattare da barazanar rasa amfanin gona sakamakon bullar kwarin da ke lalata amfanin gona to sai dai tuni hukumomi suka ɗauki matakin yin feshin magani a cewar muhammad ma'azu wanda ke kula da manoma a jihar agadas domin tabbatar da ganin an samu mafita kan irin matsalolin da manoma suke fuskanta ya sa hukumomin mulkin soji a jamhuriyar Nijar ke shirin ɗaukan matakai domin inganta harkokin noma a nan gaba. Masana na gargaɗin kan yadda matsalar ka iya haifar da ƙarancin abinci da tashin farashi a kasuwannin Nijar da ma wasu ƙasashe na Afirka ta yamma irin su Benin, Senegal da kuma Ivory Coast. duba da cewa kasashen sun dogara da Nijar ne wajen shigar musu da kayan amfanin gona wanda suka haɗar da alkama da kuma albasa da kuma dankalin turawa da dai sauransu duka duka a nan muka muku karshen rahotannin nam da labarai daga cikin tamu mai albarka mai suna tsintsiya tv youtube channel mun gode kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci